السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da kirari da jingina marasa iyaka da ƙarshe sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya nufe mu haɗuwa a wannan masallaci namu mai albarka da ake masa lakabi da masallacin da ta shehu da ya musa da ke nan filazan halibis a garin kefi jihar nasarawa nigeria a yau muna daren talata daren takwas ga watan Sha'aban, hijiran siyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara bakwai, wanda ya daidai da daren ashirin da ga watan januwari miladiyar aiwar annabi isa alaihi salatu wassalam in ya inganta shekara dubu biyu da ashirin da shida a duk wannan rana mai albarka muna karatu cikin littafin nabiyun rahma littafi da ke karantar da mu tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babban malami Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi lafiya a satin da ya gabata mun karanta farkon yadda mutanen madina suka shiga ainihin addinin musulunci ta wani hanya ce mun yi bayani sun shigo aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya je same su daga ciki wasu suka fara fahimtar sa wadda Iyas bunu Mu'az yana ɗaya daga cikin shine wadda ya fara fahimtar manzo Allah har Abul Haisar yace tayi su tafi daga nan suka je wani shekara suka kewayo suka sake zuwa jan manzo Allah sallama aus da aus da khazraj wadda aka samu suka yi abin ake ce bai'atul ridwan bai abin nan bai'atul aqabatul ula ba manzon Allah mu baya a wannan wani wuri na dutse da ake ce mishi aqaba suka yi manzon Allah mu a na farko mutane kusan guda goma biyu daga cikin kabilan au sauran abin nan guda goma sha biyu biyu daga cikin kabilan au guda goma kuma daga cikin kabilan khazraj wadda suka yi wannan mubaya'a manzon Allah daga ciki ba za Allah ya faɗa musu ba za su yi shirka ga Allah ba ba za su yi sata ba ba za su yi zina ba ba za su kashe ƴaƴansu ba ba za su je kuma su kwanta da wata ko wata ta kwanta da wani ta ɗauko ɗan da ba na wani ba ta kawo mishi gida suna kuma ƙirƙira su danganta ma wadda ba ɗansa ba ne hakan nan kuma ya ce ba za su saba cikin abin da yake abu mai kyau ba manzo Allah ce idan suka cika wannan alkawali yace to za su shiga ainihin aljanna Allah madaukakin sarki ya datar da a yau za mu tashi ko kuma a ƙarshe manzon Allah ya haɗa su da Mus'ab bin Umayr da za su koma Madina ya je ya karantar da su littafin Allah da abin da ya shafi musulunci abin nan Mus'ab bin Umair ya je garin Madina wanda gidansu ya kasance a wajen as'adu ibn zurara wadda ya ainihin sauke shi a nan yake rayuwa yake karantar da su har da yawa daga cikin mutanen madina suke da labarin manzon Allah babu wani gida face labarin manzon Allah ya isa wannan gida na mutanen madina wannan da farkon musulunta mutanen madina da kuma mubaya'a da ake yi manzon Allah da ake kira bai'atul aqabatul ula wani darasi ne da izina a ciki mali ce durusun wa'iba yake ce annal islama yuzhiba jami'al fawariq wal adawat wa yadhharu atba'ahu fi waqti wa fi wahdatin wahidatin min awwal lahzatin ya'taniquha atba'uhu idza kanu ala al-fitra malati anna al-islam la lay musulunci yuzhibu jami' al-fawariq musulunci yana tafiyar da duk wani nau'in bambance bambance wal'adawa da kuma ainihin gaba da ke tsakanin mutane kar ku manta a lokacin da ausu da khazraj suka musulunta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har suke cewa akwai fada da ke tsakaninsu gashi suna tunanin zuwan manzon Allah zai ɗinke wannan wannan baraka da ke tsakaninsu na ainihin ƙabila da ƙabila da makamantansu sai ke cewa musulunci na tafiyar da wannan wadda kuma wannan ya dace da faɗin Allah da ya faɗa mana cin alkurani yake cewa wa a bi hablillahi jami'an wala tafarraku واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Allah maɗaukakin sarki yake cewa ku tuna ni'imar Allah subhanahu wata'ala wadda a baya can kun kasance abokanan gaba faɗa da juna amma a kwana a tashi a kwana a tashi musulunci ya zo ya shiga ya daidaita tsakaninku sai ya haɗa zukatanku babu wani wanda yake ji yana ma ba daidai ba wani yana jin kaza a'a wannan abin duk aka aje shi a gefe to shine ma yake faɗa mana daga cikin izina da darasi da damu samu a musulunta mutanen Madina akwai wannan bambance-bambance da ke tsakaninsu sakamakon musulunci ya tafiyar da wannan abin da yake tsakaninsu na rashin jituwa da rashin jin daɗi ya ce wa ya tsaro a fi wahdatin wahidatin sai zamanto mabiya addinin musulunci ko musulunci ya tattaro mabiyansa ya sa su a sahu guda min awwali la'abatin ya tani'uhu atba'uhu a matakin farko da suka zaɓi cewa aƙidarsu ko addini da za su bi shine addinin musulunci ya zamanto addinin su guda to wannan zaɓi da suka yi sai tattaro su ya sa su a sahu ɗaya a lokaci guda ba tare da an sha wahala ba domin a wajen manzon Allah da aka masa mubaya akwai aus akwai khazraj nan take kowa ya cire wannan abun yana tunanin yaya waɗanda suke gida za su ji kafin mu kai kar wani abu ya barke a tsakanin kuma wannan ka gane ni'ima ce daga Allah subhanahu wata'ala duk wani al'adawarka da duk wani yadda kake jin wani wadda ba musulmi ba da zaran ya zo ya tsayaye kalmar shahada kai a wurin nan take ba ka sanin yaya Allah ke tusa kauna da son shi da kake ji wanda ba da haka abin yake ba ina ba ta an fahimta to wannan musulunci ne yake wannan to shine ma da yake cewa nan take mafi wanda suka bi addinin musuluncin kaza musulunci ya tattaro su a lokaci guda ya sanya su a wuri guda suka samu fahimta idza kanu ala fitra idan sun kasance akan fitra shi dama fitra idan aka ce fitra shine abin da Allah madaukakin sarki ya tsara ko ya halitta dole ne a tafi akan shi a rayuwa to Allah madaukakin sarki yayi halittan cewa duk wani musulmi ko duk wani halittar Allah da zai zo duniya yana zuwa ne akan musulmi kuma inda za a bar mutum kar a tallata masa kowace addini a bar shi ya tashi daga baya zuwa a tallata masa to zai fahimci cewa addinin Allah nan da ya tsara na musulunci shine fitrarsa za ta karkata zuwa gare shi to shine abin da malam ke faɗi a nan yake cewa musamman suka kasance akan tsari na Allah to kaman karfan abun ba zai yi wahala ba Allah ya faɗa mana cikin alqur'ani yake cewa fitratan lahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi la zalika ad-dinul qayyim Allah ce fitrar Allah wadda Allah madaukakin sarki ya alici mutane akan shi yasa da ka ga duk wani waɗanda suke korawar addinai su ba za su yi musulunci ba ba za su yi kiristanci ba ba za su yi kaza ba su ga sunan ba su da addini gaba ɗaya idan suka gama tattaro dalilansu da kushe da wane ne babu addinin da suke daga masa hannu ko suke ji za su iya yi in za a yi kamar musulunci to wannan shine fitarar Allah subhanahu wata'ala annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hadisin Abu Huraira manzo Allah kira da amincin Allah ya tabbata gare shi yake cewa ma min mauludin ma mauludin illa yuladu ala alfitra yace fa abawahu yuhawidanihi aw yunfiranihi aw yumajjisanihi manzo Allah ce babu wani abun haihuwa da za haifa wanda zai zo duniya cikin halittun Allah ba sai zai zo ne cikin musulmi fitrar Allah ke yace sai dai iyayen mutum guda biyu uwa da uba su canja wa mutum addini ya bi yahudanci ko nasaranci ko kuma ya bi abin da ya shafi bautan wuta na mutanen ƙasan farisa ko kuma gwargwadon abin da aka tsora shi a kai amma in fi fitarar Allah ce to ya zo yana musulmi sai mala yake cewa fa ha huwa qadi azhaba shahala'u bayna wal-khazraj fi awwal sana fi awwal sanati sai mala fa ha gashi sai sanadiyar musulunci qadi azhaba ash-shahana sai ruko ya tafi bainal aus wal khazraj tsakanin kabilan aus da kabilan khazraj fi awwali sanatin a farkon shekaran da duka suka karfi musulunci menene ruko idan mutum ya maka abu a kamar ya wuce amma shekara da shekaru wannan abun yana nan a zuciyarka ba manta da shi shine ake nufi da riko kuma rikon ya zamanto mutum zai dauki mataki a kai ina mata ta fahimta amma abin da mutum zai maka ka manta da shi ko da yana zuciyanka ba za ka yi amfani da shi wajen mu'amala wajen kaza ba wani abu ne daban ina ta an fahimta ce sai wannan rukon ya kasance a tsakanin ba yanzu kuma menene ya tafi sakamakon musulunci fa ƙudu mu wafdul aqabati min al wal khazrat ya ce sai ka ga wakilai delegation na al'abin nan na ausu da alfazirar duka ga su kuma sun zo wajen ainihin akaba ɗin wannan mubayar da aka yi manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a wannan wuri. Na biyu daga cikin darasi da za mu ɗauka malami ke cewa, Al'ina ya tuta ma bi da'iya, ya ce al'ina ya tuta ma kula cikakke cikakken kula bi ikhtiyari da'iya wajen zaɓin mai da'awa domin ku duba annabi sallama da aka zo yana da sahabbai da yawa amma da ya tashi zaɓewa ya zaɓa musu ibisu garin madina to duk lokacin da wani abu ya faru ka yi la'akari da wani mutum ne zai dace da al'umman da kake so ka tura wani mutum ne zai dace da karantarwa a wuri kaza wani mutum ne zai dace da mu'amalar mutane iri kaza ba kawai in aka zo misali ana neman wani abu sai ka ce yawa wani zo deka wani zo uh, uh yaya halin mutanen yaya halin shi zai iya haƙuri da juriya da su to annabi ya yi amfani da wannan bai zaɓi kowa ba ya ce faƙaɗi tawaffara bi mus'abi iddata sifati hakika annabi sallama ya kalli wasu sifofi da yawa wanda mus'ab bin umar ya cika shi yasa annabi ya zaɓe shi ya ga zai dace da waɗannan mutane wani irin sifofi ne manzon Allah ya duba male ce fa ila janibi hifzihi lima nazala min alqur'ani ana zaka yace lura da bangaren abin da ya shafi haddace alƙur'ani na mus'ab bin umar kasantuwan shi makarancin alƙur'ani mahaddacin alƙur'ani manzon Allah ya duba wannan bangare a wannan lokacin da ake kafin musulunci ya fantsama a wannan lokaci ganin yadda mus'ab bin umar yake mahaddacin alƙur'ani yake da wasu ababe ce wa ma'rifatihi bil islami da kuma sanin mus'ab bin umar da wasu hukunci hukunci na musulunci ba gundarin Alƙur'ani ba ya ce fahuwa ya tamayyazu bizzaka'i wal fitnati wa husni tasarrufi wa jaudati al-ardi wal qudrati ala al-iqna'i yace fahuwa shi musa bin wajen zabin sa da manzon Allah ya sa yayi yace ya tamayyazu bizzaka'i Nis'ad bin Umar kana iya bambanta shi da sauran mutane wajen kaifin kwakwalwa azzaka wal da kuma ainihin tunani hangen nesa wa usnu tasarruf da kuma kyakkyawan mu'amala a tsakanin mutane wa jawdatil ardi da kuma ainihin tantancewa kafin ya bijiro da abu sai ya yi tunani ya duba ya kalli al'amarin tukuna sai ya bijiro da abin da yake so ya bijiro da shi wal qudrati ala iqna'i da kuma yana da iko yana da dama ko yana da halin da yake iya gamsar da mutane wajen su fahimci abu to wannan yana daga cikin abin da manzon Allah sallama ya zaɓe shi a kan sauran sahabbai a wannan lokacin ya tura shi ya ce ya bi mutanen madina to duk wannan wannan kalubale ne da kuma izina ne gare mu ‘ya'ya da Allah ya ba mu ba iya kawai da awa ba ‘ya'yanka ka san halayen ya kamata duk ɗanka ka san halin shi daga cikin sanin halayen ‘ya'ya yau misali a karatun zamani da muke zai sa ka iya gane wani karatu ne ɗanka ya dace da a akai. amma da yawa ba mu san halayen 'ya'yanmu ba banda kawai misali wani bai da natsuwa mai ana bai iya zama wajen ɗaya sai ya ɗan yi gudu ya kaza a'a ni za ka faɗi dangane da ɗabi'arsa ta ne da kuma zahiri da yawa ba za mu yi to kaga wannan manzon Allah ba 'ya'yansa ba sahabbansa yana kula da kowa wannan kuma yana daga cikin haƙƙi na tarbiyya abu na uku daga cikin izina da za mu gani a cikin musulunta da kuma mu baya da ake manzon Allah na ainihin al'aqaba na farko ya ce. yace adara bai'at al'aqabati al-awla اثنان wa haza وهذا muhimmin مهم لمصلحة islam. ما yake cewa. mutane guda biyu daga cikin out su ne suka halarci mubaya'a da aka yi manzon Allah na farko a wajen wannan dutse na aqaba yace wannan kuma wurin muhimmin li maslahatil islam wani abu ne na ci gaba mai muhimmanci don maslahar musulunci faqad istaqa an nafru nafru sittati min khazraj أن يتجاوزوا قصة الصراعات الداخلية مالكي فقد استطاع النفر الستة حقيقة وأن mutane guda shida na daga khazraj sun yi ƙoƙari wajen ganin an yi tajawazu su ƙetare ƙisfata sira'atid dakhiliya wannan labari na ainihin faɗa na cikin gida da yake damun su wa yu'ziru ma'ahum sab'atan judadan da su halarto da mutane guda bakwai sababbi fihi ithnani min al wadda cikin mutane bakwan nan sababbi daga ciki akwai du daga ausi kar ku manta mutane shida ne a farko suka zo don manzo Allah ina ba ta fahimta a cikin akwai mutane biyu daga cikin out to shine mala yake cewa ƙoƙarin da su mutane shida daga cikin hazran suka yi wajen akawar kawar da faɗansu na cikin gida shine suka iya halarto da mutane bakwai sababbi koma bayan shidan farkon nan wanda a cikin bakwai sababbin nan akwai mutane guda biyu daga cikin ausu domin idan aka samu ƙabila duka guda ce suka tafi akan hakan to za ka ga ɗayan tana jin zafin za su nuna mana kaza amma kasantuwar kowace ƙabila an samu delegation daga cikinsu wajen yadda da addinin to idan aka tashi a tsaniya ga wani da wani fasunan addini eh mu da da ba ma ga ji wannan irin wannan faɗan har yau akwai wurare da a jihar nasara ma akwai irin waɗannan matsalolin da ka ga ƙabila kaza da kabila kaza ba sa abin nan wani ma mota kawai suka hada za ga mutum ya sauka daga mota akwai wasu yankuna da suke da irin wannan matsalolin ko ka ga kabila kaza da kabila kaza babu wani alkhairi a tsakaninsu sai kuce sai kaza ba sai mun ambata ba to ire-iren waɗannan ababen ya ce wa haza ya annahum annahum wafu وفوا بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم في محاولة رأب الصدع yace wannan kuma yana nufin cewa su ausu da khazraj da aka samu wasu bangare suka musulunta wannan ya kawar da fada na cikin gida wannan yasa suka ƙara ruko da Abin da ya zamanto sanadiyan yankewa a tsakaninsu wajen ainihin tsananta fada da ke tsakaninku to wannan abin sai ya zamanto ya yanke wannan tsanani na fadan sai ya zamanto ya kawo ra'abu fadi'i shine wajen haɗa abin da ya shafi tsanani ya koma kuma abu ne wanda yake mai laushi yanzu kuma kowa ya yadda wannan bala'i da wannan fitintunu na faɗa da ke tsakanin su ba wannan abun ya ce wa taujihu ta tarihi da islami islamic madina da kuma ainihin fuskantar abin da yake shine maslaha da abin da yake shine ci gaba wajen ganin shigan addinin musulunci a cikin garin madina ya ce ausiha wa jiha, da kabilan ausin ɗin gaba ɗaya, da kabilan khazraj ɗin gaba ɗaya, duka kowa ya cire wannan abun a zuciyar shi shine faɗin Allah da muka karanto cikin Ali Imrana fa allafa baina qulubikum fa asbatum bi ni'mati ikhwana Allah ya hada zukatanku sai aka waye gari kuka zama ƴan uwan juna ba mai jin wani abu da wani ya taba mun ba mai kallon wani ya taba mun kaza ina fata an fahimta imalim yake cewa wata wata jawudu sira'ati qabliyatil qa'ima da kuma an wuce wannan fadan da a baya ake tsayu a kan shi fitur ake yin shi domin wannan kabila za su babba daga cikin su zai tafi zai musu wasiya to bakar ku manta da kaza a dora wannan ma a dora sai zamanto wannan abin duk an yi watsi da su Allah madaukakin sarki ya samu dace abu na gaba malin yake cewa bai'atul aqabatu thaniya mubaya'a da aka yi manzon Allah sun sallama karo na biyu a wannan wuri na al'aqaba na wannan dutsen yanzu mun ji na farko me ya faru kusan mutane goma sha biyu na madina ciki akwai mutanen aus ciki akwai mutanen khazraj a goma sha biyun nan biyu daga cikin auti goma daga cikin khazraj suka musulunta to ga karo na biyu an sake dawowa malici في موسم الحج في السنة الثالثة عشرة من النبوة حضر لأداء حضر لأداء مناسك الحج بضع وسبعون بضع وسبعون نفسا من المسلمين من أهل يثرب مالك في موسم الحج حلوكة أيت حج في السنة الثالثة ashara min an-nubuwa shekara ta goma sha uku bayan an bai wa manzan Allah annabta wadda shekarun aihuwansa hamsin da uku kenan a garin Madina a garin Makka yake ce habara li ada'i manasikil hajji bid'un wa sab'una nafsan musulmi almuslimin min ahli ya yathrib yace mutane saba'in da ɗoriya na daga musulman ahali yasirif mutanen madina domin ana kiran yasirif da sunan madina a da daga baya ake kiran ta madina ya ce sun zo li'ada'i sikil hajji don yin aikin hajji a lokacin aikin hajji wale ce ja'u zimni hujjaji ƙaunihim minal mushrikina waɗannan mutane musulmai saba'in da ɗoriya ɗin nan sun zo binne hujjaji ƙaunihin a cikin ayarin waɗanda suka zo yin aikin hajji na mutanensu minal mushiriki na daga mushirikai kada ku manta mun faɗi cewa mushirikai sukan zo aikin hajji ba wai sanda muka musulunta ba saboda tun zamanin annabi ibrahim aka gina Ka'aba Allah ce da shi wa azdin sinnas bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin tun a wannan zamanin annabi Ibrahim ake aikin hajji aka zo annabi Ismail haka ake tai to shi yasa har ma da suke bautan gumaka wannan aiki na aikin hajji da suke ba su fasa zuwa ba suna zuwa su yi duk waɗannan abubuwa suna zuwa su yi umra wannan kuma yake nuna mana dama suna da addini sun karkace ne suka koma bautan gumaka shi yasa duk wanda ya mutu a wannan lokaci Allah zai mishi azaba a matsayin kafiri amma wanda ya tsaya kan tafarkin addinin Annabi Ibrahim to ya mutu a matsayin musulmi kafin a baiwa manzon Allah annabta shi ma manzon Allah da ya zo ya bauta ma Allah ne akan addinin Annabi Ibrahim to shine ma sai waɗannan musulmai saba'in da ɗoriya sun zo aikin hajji ne tare da mushirikansu suna cikin ayarin mushirikan Madina da suka fito aikin haji sai saba'in din suka shiga cikin su kowa za su zo aikin haji ba aiki ba ne da yake banci musulmai zalla arna na zuwa musulmai suna zuwa da makamantansu sai mali yake cewa wa qad tasa'ala ha'ula'i muslimuna bai bainahum sai musulman cikin sai suke tambaya a tsakaninsu wa hum lam yazalu fi yasriba suna ba su gushe ba suna cikin garin madina ne suke wannan tambayan au kanu fi fariƙi. ko kuma ba a madina ba amma sun bar madina suna hanyar su na zuwa garin makka aikin hajji wannan shakka mai riwayar tarihin kenan hatta suka ce hatta mata natruka rasu hatta mata natruka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqufu wa yaqrudu fi jibali makkah wa yakhafu suka ce yanzu wai har zuwa yaushe ne za mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dawafi ana ana koranci ya je zuwa tsun Makka shi kuma yana tsoro na abin da yake ciki wai har zuwa yaushe ne yanzu kafin mu ci gaba ku duba ai aike da manzon Allah ya dauki Mus'ab bin Umay ya tura shi garin Madina ya je ya ci gaba da da'awa ku duba daga wannan shekaran zuwa shekara musulman da suka zo aikin hajji kadai banda waɗanda ba su zo ba mutane saba'in an ci gaba ko an ci baya daga mutane goma sha biyu mutane 70 ina ba ta fahimta akwai kuma waɗanda ba su fito ba shi ma musaf bai zo ba ina ba ta fahimta waɗanda suka yi da za su zo ne a cikinsu aka samu saba'in to suka yi wannan maganan a cikinsu su tunda sun san kansu su sun je makka sun ga manzo Allah sun imani da manzo Allah ko sun san addinin da suke kai shine suke ganin to in da manzon Allah yana kaza to ai ga mun karshe musulunci kuma yana zama a can ga kaza ga kaza har zuwa su za mu kalli ana haka zo yana dare dari har ma a kore shi har ma ya koma dutse dan su sun je suna samun shi yana alkaude su suna haduwa ne a wannan dutse na akaba din ba a cikin gare da zaka baje kai hira da dan uwanka kai kaza ba suka ce to ai zuwa shi za a yi wannan falamma qadimu makkata to gashi sun shigo garin makka lokacin da suka yi so garin maka jarat bainahum wa bainan nabi sallallahu ittisalatu sirriya sai aka samu magana tsakaninsu da manzon Allah amma a boye ba a sarari ba addat ilat اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند الأقضى حيث الجمرة الأولى من المنة ومن ساقود أجي سترا وأقوي وان إذن ساقوني أقوي شيني تند سلسان كوسو كي كجيكا تيو منذ الله كذا كذا سيبتك منذ يجي ناشي أذرم sai ya zago da zai samu manzan Allah ba tare da mutane ma sun gansu ba sai zai ce manzan Allah mutanen mu sun ce kaza kaza shi ma sai bayi sako shi ma sai zo sai sun tabbatar da ba mu shirkan nan a cikin su sai a ji ai kus kus kus tun da ƴan uwa ne ku kuna zaune ba na zai san me kuke tattaunawa to ai tafiya nan nan fa ga fa abin da yake ga abin da yake a sake tura to wannan tattaunawa na sirri din a boye ana yi ana yi har ya haifar da ila ittifaqil fariqain bangare biyu da bangaren manzo Allah sallama da bangaren musulmai saba'in din nan da suka zo daga garin Makka daga garin Madina suka shigo Makka aikin haji sai aka samu yarjejeniya ala an yajtami'u fi awsat ayyamit tashrik akan su haɗu a tsakiyar kwanakin tashirif menene ayyamu tashirif kwanaki da ake layya ake yanka dabbobi shine ayyamu tashiri. ranar goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata waɗannan su ne ranakun layya ranar da ake zubar da jini ake ci ake sha wadda manzo Allah ya haramta azumi waɗannan kwanaki kar ku manta dama aikin hajji ana yi ne lokacin babban sallah ina ba ta fahimta to kaga kuma ranar goma ga wata ko ranar tara ga wata an sauko daga arafa ina ba ta fahimta ranar goma ga wata kuma za a taso za a yi aski za a yi kaza za a yi menene za a yi menene sai a cire ihrami magana ya gare to a waɗannan kwanakin tunda komai na iya faruwa an gama aikin hajji za a koma gida to a tsakiyar waɗannan kwanaki ne sai aka yarjejeniya a hadu a ina ya ce fi sha'abin allazi inda al'aka ba? a wannan yankin nan dai na wurin wannan dutse na aqaba haythul jamratul ula min mina ta wurin da ake jifan dan na farkon nan bayan an sauke an tira irami a ranar goma ga wata shine ake yin farkon jifa kafin a abin nan to a wannan yanki aka yarjejeniya a haɗu wa an wa an timmal ijtimau fi sirriyati tammatan fi fi zilami fi fi zalamin layl wannan haɗu da za a yi a wannan wurin dutsen aqaba wajen jifa na farko da ake manzo Allah sallallahu ko duka bangaren guda biyu suka yi suka yadda cewa taron zai kasance a ɓoye ne kuma ya zamanto a cikin duhun dare domin inda rana ne mashirikan madinan suka ga wani yayi nan wani yayi nan wani yayi nan idan kuma suka je sai suka su tare da manzo mutumin da aka tsangwame shi a garin Makka kaga ai za su yi wani tunani to a cikin dare tun da an riga mun sani mun san kanmu don mun ga wani ya zo wani ya zo mun san ba matsala to haka aka yi wannan ittifaƙi aka yadda da cewa wani ya zo wani ya zo suka yadda ana zuwa tun da kowa ya san benu daga wani ya zo ya zauna ba a tambayan waye kai aka haɗu a cikin duhun dare ƙwala jabir bunu abdullah jabir dan abdullah yake rawaito mana to me faru a wannan zama jabir yake cewa Allah ya kara masa yadda yace rahila ilayhi rahila ilayhi minna 70 rajulan hatta qadimu alayhi fil maut jabir yace mutane 70 daga cikin mu kar ku manta saba'in daga mutanen madina da muka ce sun shigo ba wai iya saba'in ne ba bid'un wa saba'un saba'in da ɗoriya to a cikin saba'in da ɗoriya al'ilƙidaya a larabci idan aka ce sittin da ɗoriya saba'in da ɗoriya mutanen ba su kai tamanin ba amma sun fi saba'in a ƙa'idar larabci to sai jabir ya ce mutane saba'in daga cikinmu sun isa wannan mautin ɗin lokacin wannan aikin da alkawalin sun je wannan wuri ya ce fawa adanahu aka aqaba sai muka yi alkawali ma manzan Allah sun sallama cewa mu haɗu a wannan wuri wannan ɓangare na ainihin al’aƙaba ɗin ya ce fajta ma'ana alaihi min rajulin wa ne. ya ce sai mutane sai mutum ɗaya ko biyu sai suka haɗu hatta tawafai na faƙulna ya ce sai waɗannan mutanen da suka haɗu da manzala sun sallama sai suka yi alkawali daga cikin alkawalin sai suke cewa ya rasulallah ya manzan Allah ala manu nubayi'uka akan me da me zamu maka mubaya ina ba ta fahimta mun yarda mu musulmai ne mu kaza ne mu kaza to yanzu gashi mun haɗu da cikin manzon Allah yayi musu magana mubaya ko kuma su sun nemi cewa akan menene za su yi mishi mubaya'a da zai nuna cewa su suna tare da manzon Allah Fala, sai manzo Allah sallama yake cewa, Tubayi'uni ala, za ku yi min baya a kan na ɗaya, a sam'u wa ala sam'i wa tifin nishaɗi wal kasi, za ku mun biyayya a hali za ku ji abin da na faɗa kuma idan na faɗa za ku yi biyayya ku aikata fin nishaɗi wal kasil kuna cikin jin daɗi ko ba kwa cikin jin daɗi ka san akwai abin da in ka sa mutum in yana cikin nishaɗi zai yi amma bai cikin nishaɗi ba zai yi ba to ko kuna cikin jin daɗi ko ba kwa cikin jin daɗi za ku mun ɗa'a da biyayya kun yadda na biyu wannan faƙasufin fil usri wal Yusuf. kuma za ku ciyar da dukiyanku fil usri a cikin tsanani wal yusri da kuma jin daɗi ko babu aka nima fa sai ka kawo wani abu in ma da shi aka nima za ka kawo wani abu na gaba wa alal amri bil ma'ruf wal nahyi anil munkar daga cikin abin da za ku yi min mubaya'a da da'a akai shine ku rika aiki da abin da yake mai kyau wadda aka umurce ku ku kuma bar duk abin da yake mara kyau wadda aka hane ku abu na gaba wa an ƙulu fillahi kuma ku faɗi dangane da Allah ku faɗi gaskiya la na fillahi lauma tala'in ba za ku ji tsoron wani ba akan faɗan gaskiya ko akan abin da Allah subhanahu gane ya sa ku ko a filin daga babu wani tsoro sai Allah wata wata'ala na gaba wa ala an tansuruni da ku kuma taimake ni fatamna'uni idza qaddamtu alaykum za ku hane ni idan na gabatar muku da mimma tamna'una minhu anfusikum a abinda kuke hana kawunanku idan na gabatar ku hana ni kar ku yi shirku tutu wa azwajikum hakan nan ga matayenku wa abana'ikum hakan nan ga ƴaƴanku idan kuka mun haka walakumul janna kuna da aljanna na ku shiga aljanna wancan a baya manzo Allah daga cikin mubayar da yake su yi ko suka masa ala Allah ya sirikna wal ala Allah ya wala yazinina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tiya bi mutanin yabtarinahu ko ba haka ba wala ya'tina fil ma'ruf da makamantansu duka waɗannan abubuwa ya lissafa yanzu ga wannan kada wani sabon alkawali ne kamu manzo Allah ce idan suka yi mu kuka yi haka kuka yadda kuma kuka aikata to kuna da aljanna ma'ana ku yan aljanna qala jabir yace fa qumna ilayhi sai muka tashi daga manzo Allah sallama zuwa ga manzon Allah fa baya ana sai muka masa mubaya ma'ana muka yarda wa akhadha bi yadihi as'ad ibn zurara sai as'ad ibn zurara ya kama hannun manzon Allah wa huwa shi as'ad ibn zurara min asgharihim yana daga cikin karamin cikin su a cikin waɗannan mutanen Madina da suka zafi wajen manzon Allah a cikin wannan dare faqala sai yake cewa ruwaidan ya ahala yasrib ku bi a hankali ya ku mutanen madina ahala yasrib Ba inna mu dinnan fa lam nadrib akabidal ibli illa wa nahnu na'lamu annahu rasulullah sallallahu alaihi Sallam. ba mu ki hantar raƙumar mu ba fa san sanda mu muka sani cewa fa shi wata manzon Allah ne ma'anan duka hantar raƙuma shi ne eh, raƙumi ne su tsago raƙumansu su abin nan su ai duk mutumin da ya dogon tafiya zai ji kishin ruwa ko kuma za ka sha ka samu menene ka samu sa'ida to shi ne yake maganar ba mu ki hantar raƙumar mu ba fa har fa san da mu muka sani cewa fa shi fa manzo Allah ne wa anna ikhrajahu al-yawma kuma fitowan shi fa a yau mufaraqatul arabi kafa wannan kuma rarrabewa ne tsakanin larabawa gaba daya wa qatlu khiyarikum kuma kashe zababbun cikin ku ne ma'ana zuwa manzon Allah sallama zai menene raba abin da ya shafi yankin larabawa ba zancen yanzu wane kaza ne wane kaza ne wane kaza ne kuma za a kashe manyan cikin ku yanzu ba batun sarkin kaza babatin kaza babatin kaza kowa zai zo yi menene manzon Allah ko sallan yace wa anta abdukum suyufa kuma za ku kame kubbanku babu fada ke zubar da jini da kuke a baya fa babu shi fa imma antum qaumun tafbiruna ala zalik ko dai ku kasance mutane da za ku yi hakuri akan haka wa ajrukum ala Allah kuma ladanku na wurin Allah wa imma antum takhafuna min anfusikum jabinatan ko kuma ya zamanto ku innan kuna jin tsoro makawunan ku saboda tsoron da kuke ji fa bayyanu zalika ya suka bayyana haka fa huwa udrukum fa huwa udrul lakum inda Allah sai zamanto wannan shine uzuri a wajen Allah a gare ku ma'ana idan kuka ji tsoro saboda abin da zai je dawo da ku kashe yan wanku da ku yi kaza to wannan zai zama ta uzuri na bunka wajen Allah amma idan ba haka ba to to wani amsa suka bayar qalu amsin anna ya as'ad fa wallahi la nad'u hadhihi al a abadan suka ce matsa mana mun rantse da Allah wannan mubaya'ar wannan yaddan suka ce ba za mu bari ba za mu yi ko ma menene mun yadda wala naslibuha abadan kuma ba za mu bari fa ta kubuce mana ba har abadan mun samu wannan namu wallahi za mu kar ku manta na mun karanta a baya mutanen hasrat da suka shigo Madi Makka da suka ji labarin manzo Allah ya ce musu shi kaza ne shi kaza ne sun tuna maganan su wane ne sun tuna maganan Yahudawa da suke ce musu akwai wani annabi zamanin shi ya kusa zai zo in ya zo za mu haɗu da mu da shi za mu kashe ku irin kisan adawa da samudawa to sai suka ce a ah, to ai muna da labarin shi dama ya zo to kafin su yi imani da shi mu murje su ina ba ta fahimta to kaga anan yana daga cikin abin da suke ƙara tabbatarwa ba za su fa yi mu bayan su ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai yake cewa in ji abin nan jabi yace fa kumna sai muka tashi ilahi zuwa ga manzon Allah fa baya ana sai muka wata baya. dama bayan ya karanta musu fa za ku yi mun kaza za ku yi mun da'a kaza za ku yi kaza to an taji aje a masa mubaya shine as'adu ibn zurara sai zai kama hannun manzo Allah sai ya musu waɗannan maganganun ku ba gane in ba ku gane ba shine suke ce matsa ka ba mu waje logoyin ba to shine fa akhadha alaina wa shartun wa wa'ayna ala zalika aljanna yace fa akhadna fa akhadha alaina sai manzo Allah sallama ya karfa a gare mu mubayansa wa shar'un da sharuda wa yu'tina ala zalika aljanna ko manzon Allah sallama ya ba mu aljanna akan haka ma'ana idan muka kiyaye waɗannan ababe har mutuwa ta riske mu to muna da aljanna wa hakaza baya Al'ansar? Rasulallah sallallahu alaihi wa ala ta'ati wan nusrati والحرب لذلك سماها عبادة بن الصامت بيعة الحرب yace aka suka yau manzon Allah mu baya mutanen Madina ala akan masa da'a wal nusra akan da su taimake shi Walharbi akan yaƙi, lizalika sabida haka ne ma sammaha aka kirata waye kirata ubadatu bin samit cewa bai'atul harbi mubaya'an yaki domin a gaba na hudu daga cikin sharuɗan da manzo Allah yake lissafa musu yace wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawma tala'i ba za ku juya baya a ranar yaƙi ba ba gudu ba ja da baya to shine shi uzarata abu as'ad bin uzara Shi ne musu wannan bayani to fa ku sani wannan fa za a raba tsakanin larabawa to fa ku sani za ku kashe manya manyan ku to fa ku sani za ku yi kaza za ku yi kaza to wannan mubaya da suka yi sai ubada ibn sami sai yake kiran mubaya na cewa an yaki wa ba'da an tammatil bai'atu bayan an gama ma manzon Allah mubaya'a gaba daya طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختاروا 12 زعيما يكونوا نقباء على قومه manzon Allah sun sallama sai ya buƙaci mutanen Madina saba'in ɗin nan na ɗoriya an ya taru isna ashara su cire mutane manya-manya cikinsu guda goma sha biyu ya nuqaba ala qaumihi zamanto shuwagabanni akan mutanensu Inda za a ce to kai tun da zaka ga unguwanni daban-daban ne to kai kai ne shugaba a yanki kaza kai kai ne shugaban mutane kaza kai kai ne shugaban wayannan kaza manzo Allah ya ce ai haka yafiluna mas'uliyata anhum fi tanfizi binubi hadhihi al-bai'a ta yadda za su duk wani matsalar waɗannan mutanen su waɗannan da za a zaɓe su gabanni jagorori matsalolinsu na kan kansu wajen zantar da waɗannan abubuwa na menene na mubaya da suka yi manza Allah ai ba kowa ne yake wajen ba ko to waɗanda suke wajen yanzu da zaɓa daga ciki idan aka je ban da wannan na farko da aka kai musu sako Allah ya sirikna wala ya na wala wala wala kaza to ga wani fa za a yi mubaya'a za a ciyar za a yi abu kaza za a je yaki ba komawa da a kaza za a yi kaza kuma duk wani matsalolinsu waɗannan mutanen da aka zaɓa su su ne waɗannan mabiyan za su faɗa musu su kuma su ne za su yi communication manzo Allah manzo Allah sai ba su abin da ya kamata su zantar fa qala lil qawm ke ce wa mutane inji manzo Allah kenan akhriju ilayya minkum 12 naqiban ku fitar mun da mutane goma sha biyu daga cikin ku shugabanni li yakunu ala qaumihim bima fihim dan su kasance ga mutanen su dangane da duk wani abu da ya shafe su da su kawo musu korafi ko fi musu fatan makhtiyaruhum fil hal sai aka gama zaben mutane goma sha biyun nan wa kanu tis'atan min al min al guda tara an cire su daga khazraj dama sun fi yawa wa salatatan min al-ausi guda uku daga kabilan ausi wa haka asma'ahum ga sunayen jagororin da aka cire nuqaba'u khazraj jagororin mutanen khazraj wa da wa aka cire mutum na daya as'ad ibn zurara ibn adad wannan as'ad ibn zurara daidai kama nan manzo Allah yayi musu bayanin gafa abin da ake nufi kar ba zuwa kullawa ne zai kwanci yana ɗaya daga ciki sa'ad bin rabi'a amr akwai sa'ad bin rabi bin amr da abdullahi bin rawahata bin sa'alabata da rafi bin malik bin ajalani da kuma albarra bin Ma'arufu bin sakhr da kuma abdullahi bin amr bin haram da kuma ubbadatu bin samit bin qais da kuma sa'ad bin ubbadata bin Dulaini da kuma al-munzir amru amr bin qunais waɗannan sune jagorori guda tara daga cikin kabilan hazrat su wane ne guda uku na ausu male ce nuqaba'ul aus jagorori ko shugabanni na al'ausu da aka cire daga cikin su akwai usaid ibn ibn uzayd ibn imaki akwai sa'ad ibn haisama ibn al-harith akwai rifa'ata ibn abdul mundiri ibn zubayr male ce walamma tamma in ha'ula'in nuqaba yayin da aka gama cika zaben waɗannan jagorori guda goma sha biyu aka za alaihimun nabi sallama mitakan manzon Allah ya ƙulla wani alkawari a da su aka na daban ban da wannan mubaya'a ko wannan sharadi da manzan Allah ya ambata na mubayan da aka masa tun da yanzu waɗannan shugabanni ne ya sake ƙulla wani alkawari na daban da su bi sifatihim ru'asa mas'ulina sakamakon su ne jagorori da alhakin waɗanne tsoro a kansu mene ne abin da manzon Allah ya faɗa musu ƙwala lahum ce da su antum tum alaƙaunikun bima fihim bima fihim kufala yace ku a mutanen kufa yanzu ku sani ku ne majibinta al'amuran su nauyin suna kanku ka kifalatil hawariyin na Isa bin Maryam kamar yadda hawariyawa mabiya annabi Isa suka kasance ga annabi Isa su ne suke musu komai suke taimakon annabi isa suke kaza da yake cewa man ansari ila Allah Allah ce qala al hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna ay hawariya suka ce mu ne waɗannan masu taimakon ta annabi isa yake ce wa ana kafilun ala qaumi manzo Allah ce ni kuma ni ne mai daukan nauyi ko majibancin mutane na da suke nan makka ku a madina da kai da kai da kai da kai da na zaɓa to ku ya fi masu ɗaukan waɗannan ya'ani mutanensa da manzon Allah yake nufi musulmi da musulmai gaba ɗaya ba ma mutanen manka ba Ku wani wanda ya fi manzon Allah ya ce kun yadda qalu na'am suka ce mun yadda to annabi sallallahu shi yasa Allah ke ce mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabi sallallahu alaihi wasallama shi duk wani al'amari na al'ummansa manzo Allah ya ɗauka ya ɗora wa kansa shi yasa a ranar alkiyama da ake kuka na abin da ya shafi ainihin bashi manzon Allah sun sallama yake cewa duk mutumin da ya ci bashi kuma yana son ya biya Allah bai hore masa ba ko abu ya ce ni na lamunce masa ranar alkiyama zan biya masa ranan fa da ba mai taimakon wani kuma manzo Allah duk wani yadda ka kai ga son kanka da yadda kake jin kanka kake kaunar kanka baka fi son da manzo Allah yake maka ba sallallahu alaihi wa sallam to shi yasa shi duk wani abun al'umma shi yake wa kai